واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين muka bi bayansu da taɓewa da la'anta ƙari a kan ƙobar gidan duniya sannan a ranar alkiyama suna cikin abubuwan zargi waɗanda ake nisantar da su daga rahamar Allah.